الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال نعم فدعا بماء فأفرغ على يده ثم غسلها مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه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 ga watan uku miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tajrid sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar Zainuddin Ahmad ibn abdullatif az-Zabidi wanda ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tana 893 wannan kuma shine darasinmu na na 92 malam ya ce an abdullah ibn zaid radiyallahu anhu annahu qala lahu rajulun atastati'u an turiyani kayfa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yatawaddau qala na'am fada'a bima'in fa'afragha ala yadihi thumma ghasalaha marratayn ثم تمضمض واستنشق ثلاثا الحديث hadisi daga abdullahi dan zaid Allah ya kara masa yarda annahu qala lahu rajulun wani mutum ya ce masa atastati'u an ni kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u zaka iya nuna mun yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala qala sai abdullahi dan zai yace na'am eh fada'a in sai yace a kawo ruwa fa afraga ya yadihi ya zuba ruwa a hannunsa ثم غسلها مرتين sannan ya wanke hannayensa sau ah, biyu ثم تمضمض sannan ya kurkula baki wastanshaqa ya shaƙa ruwa salatan sau uku ثم غسل وجهه ثلاثا sannan ya wanke fuskarsa sau uku ثم غسل يديه مرتين مرتين sannan ya wanke hannayensa sau biyu biyu ilal mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannu thumma masaha ra'sahu bi yadayhi sannan ya shafi kansa da hannayensa biyu fa aqbala bihima wa adbara yayi gaba da su yayi baya bada'a bi muqaddami ra'sihi ya fara da gaban kansa hatta zahaba bihima ila kafahu har ya tafiyar da hannayensa zuwa ƙiyarsa ثم ردهما sannan ya dawo da su ilal makanin da zai bada minhu zuwa gurin da ya fara sun magasala rijlaihi sannan ya wanke kafafuwansa biyu wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi ta hanyar abdullahi ibn zaid sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama akwai sahabbai guda biyu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kowanne ana ce da shi abdullahi ibn zaid abdullahi ibn zaid wanda ya rawaito hadisin kiran sallah wanda aka nuna masa a mafarki yadda za a yi kiran sallah sunan shi abdullahi bin zaid ga wani abdullahi bin zaid din wannan ba shine wancan ba sun haɗu a suna da sunan mahaifi amma sun bambanta a sunan kaka wannan abdullahi bin zaid ibnu asim ibnu ka'ab almazini al-ansari wancan kuma abdullahi bin zaid ibnu abdu rabbih ibnu sa'laba al-ansari dukkaninsu mutanen mutanen madina ne dukkaninsu wato 'yan kabila khazraj ne sai dai wancan Ibn zaid Ibn abdurrabbi Ibn sa'laba wannan kuma Ibn asim ibnu zaid Ibn asim Ibn ka'ab saboda haka sun sha bamban wajen kakanninsu abdullahi bin zaid Ibn asim shine wanda ya rawaito hadisin alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi bin zaid ibnu abdurrabbi shine wanda ya ruwaito hadisin kiran sallah wannan ibnu asim ibnu ka'ab almazini daga kabilar banin najjar ibnu manda wani malami ne daga cikin malaman sunna ya ambato abdullahi bin zaid ibnu asim da cewa yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar to amma wannan magana shi kadai aka samu ya ambace ta sauran malaman tarihi ba su ambace shi cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar ba sun ambace shi ne cikin waɗanda suka halarci yaƙin uhudu kacal wato bai samu halartar badar ba amma ya samu halartar uhudu da kuma yaƙe-yaƙen da suka biyo bayan uhudu ibnu abdulbar da waninsa suna cewa uhudiyun ne ba badariyun ba an ce shine bayan wahashi ya harbi musailamatul kazzab da ainihin a mashinsa an ce shi wannan shi ne ya karasa shi da takobinsa saboda haka ana ambatan shi cikin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kashe wannan annabin ƙarya matul kazzab sannan an ce an kashe shi ne yawmul harra yawmul mulharra shekara ta 63 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazidu ya turo rundunarsa zuwa madina don su karɓar masa caffa a gurin waɗanda suka yi tawaye ko da da ƙarfi ne to a wannan lokacin aka kashe shi don abin da ma ibnu hajar yake faɗa a cikin littafin sa Al'isaba. isaba ce wani ya zo ya same shi ya ce ka zo gawa na can ya ce a zo a yi masa caffa a kan ko a mutu ko a yi rai amma ba za a bi yazidu ba sai ya ce shi bayan manzo sallallahu alaihi wasallama babu wani wanda zai yi wa caffa akan mutuwa to amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa wannan shine sanadiyar ajalinsa ya rasu a wannan shekara ta 63 shi kuma wancan wanda ya ruwaito kiran sallah shi ya rasu ne shekara ta 33 saboda ka tsakanin su akwai tazarar shekara 30 abdullahi bin zaid ibn abdurrabbi wanda shine ya rawaito hadisin kiran sallah ba shi da hadisi ko ɗaya a cikin sahihai ne hadisin a cikin sunan arba'a wannan shi yake da hadisi a cikin sahihai wato yana da hadisi a cikin kutubus sitta shi wannan ya fi yawan hadisai hadisansa jumallar hadisansa arba'in da takwas a bukhari da muslim sun yi ittifaki akan hadisai guda takwas daga cikin hadisan shi abdullahi bin zaid saboda abdullahi bin zaid sahibu alwudu shi ne ya fi hadisai kuma shi yake da hadisi a cikin bukhari da muslim amma abdullahi bin zaid sahibul azan wannan hadisansa babu su a cikin sahihaini amma akwai su a cikin as-sunan sunan sunan sunan al-arba'a yace annahu qala lahu rajulun wani mutum ya ce wa abdullahi bin zaid wannan mutum shine amr ibnu abi hasan kamar yadda bukhari ya ambace shi a wani gurin a cikin ruwayoyin da ya kawo saboda wannan ruwayar tashi ya kawo ta a gurare daban-daban a cikin kitabul wudu ma ya kawo shi a guri ya kai uku kuma ya kashi ta hanyoyi daban-daban wannan hanyar da muke karantawa hanyar imamu malik akwai ruwayar wuhaib Ibnu khalid banda ita kuma akwai ruwayar suleiman Ibnu bilal akwai ruwayar Khalid ibn Abdullah kamar yadda zamu yi bayanin wasu bambance-bambancen da suke cikin ruwayoyin amma wannan ruwayar da yanzu muke karantawa ruwayar Malik ce to a ruwayar Wahib ibn Khalid an ambaci wane ne wato yayi tambaya din shine Amr ibn Yahya a shine abin nan kai Amr ibn Abi Hasan Amr ibn Abi Hasan Abu Nu'aym a cikin littafinsa al-Mustakhraj ya fitar da wannan hadisi ta hanyar abdulaziz ad-darawardi shi kuma daga amr ibn yahya an abihi an ammihi amr ibn abi hasan qala kuntu kathira alwudu shi amr ibn abi hasan mai wannan tambaya yace ni mutum ne mai yawan alwala sauraka ina yawan alwala don haka sai na tambayi abdullahi dan zai yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala saboda kasancewa ko da yaushe cikin ta yake don haka sai ya so ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yaya alwalarsa kada ya riƙa yin alwala ko ba irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba shine ce mata a atastati'u an turiyani kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ka iya nuna min yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala kaga anan akwai ladabi ladabin ɗalibi ga malaminsa bai ce kawai ga ya min ya annabi sai da ya kawo shi a atastati'u an turiyani kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato kamar yana so a gaya masa abun a aikace ne domin a aikace zai fi riƙewa sama da a gaya masa kawai da fatar baki a ce yana kaza yana kaza yana kaza kamar yadda muke yi dinnan in a aikace za a yi to sai ya fi riƙe abin to shi yasa wato abdullahi bin zaid sai ya kirawo ya ce a kawo ruwa dan ya nuna masa abin a aikace kuma wasu malamai sun ce watakila wannan tambayar ya yi ta ne ganin cewa a lokacin abdullahi bin zaid ya tsufa sosai ta yiwu wasu abubuwan ya manta don saboda dadewa to shi yasa yayi wannan yace a tastati'u zaka iya domin ga irin yanayin da ciki na tsufa da da shekaru zaka iya tuno yaya manzo Allah yake alwalarsa to shine yace a kawo domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gidansu Abdullah bin Zaid ya sa an kawo ruwa ya alwala an kawo masa ruwa a cikin wani kuttu yayi alwala har ma wasu suna cewa ta yiwu lokacin da ya ce ma a kawo ruwa din domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala fi taurin shi ma kuma wannan ya yi alwala ne a fada'a bi taurin mimma taurin mimma ina un yushrabu minhu yar ƙwarya ce wanda ake amfani da ita wajen shan ruwa to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma san da ya alwara abdullahi dan zaid ya gani ya sa an kawo masa ruwa ne a cikin wani dan wata kwabin nan ƙwarya wacce ake shan ruwa a cikin ta to shi yasa ma malamai suke cewa tana yiwa ma yanzu don ya ƙara ma nuna masa abubuwan manzo Allah din karara ita wannan ƙwaryar yace a kuma kawo masa ruwa a cikin ta saboda haka anan arwaya Malik fada'a bima'in amma arwayar Wahid ibn Khalid fada'a bi taurin mimma taur din nan shine wannan ƙwarya wacce ake shan ruwa a cikin ta shi ma manzo sallallahu alaihi wasallama haka yayi lokacin da ya zo gidansu don haka shi ma dan ya ƙara nuna masa aikin wato ya nuna masa shi bi tafasilihi daki daki har ma kwaryar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala da ita ko da kwatankwacinta yace a kawo a irin ta domin ya nuna masa yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma kaga wannan zai ƙara nuna wa shi mai tambaye cewa lalle bai manta abun ba in yana tsammanin ko ko shekaru da dadewa sun sa ya manta to bai manta ba saboda haka sai ce a kawo masa shine ce na'am e eh, fada abi ma'in fa afraga la yadi yace a karuwa ya zuba ruwa daga wannan ƙwaryar a hannunsa sun magasalaha sun marratai ne sannan ya wanke hannun sau biyu a ruwayin malik kamar yadda muka gani fa afraga ala yadihi amma a ruwayar ruhaib da Suleiman ibn bilal da ruwayar abdulaziz da Rawardi, ya zo ne da tasniya ya zo da tasniya faghasala yadaihi bit tasniya kaga kenan yadahu nan jinsi ne ana nufin hannayensa biyu ba hannu ɗaya ba waɗancan waccan ruwayar tana fassara ruwayar malik da yace yadahu yadahu yana nufin jinsul yad kuma aliyad anan ana nufin alkaf ana nufin wato tafin hannayensa shi ake nufi da da yadahu wato kaffa yadihi ya zuba ruwa a tafin hannayensa sun magasala hamar ne sannan ya wanke sau biyu haka malik ya rawaito hadisin haka aka ji daga bakin malik ne amma waɗancan malamai suleiman ibn Bilal da Wahib ibn Khalid da Abdul da Darawardi da Khalid ibn Abdullah kamar yadda yake ruwa a wurin Muslim dukkanin waɗannan sun ruwaito hadisin da lafazin فغسل فأفرغ على يديه ثم غسلها ثلاثا باتوبيبا ثلاثا maimakon marratai ne malik ya ce marratai ne amma su a su sai suka ce ya wanke hannunsa sau uku to shine malamai suka ce kaga wannan a ziyada ce ta sika amintattu ne suka ruwaito da cewa sau uku ne haka ruwayar su za a gabatar da ita akan ruwayar malik musamman ma shi wahayb ibnu Khalid wanda ya ji hadisin tare da Malik ya ce ya ji wannan hadisin daga Amr ibn Yahya har sau biyu yana masa imla'insa wato ba ma ji ɗaya yi masa ba ya ji shi sau ɗaya sau biyu wanda zai ƙara nuna maka cewa eh lalle ya kiyaye wannan lafazin maimakon marrataini salasan ne ya wanke sau uku kuma anan ba za a ce a ɗauke shi a matsayin waƙi abi ba ce wato an abin ya faru sau biyu a'a saboda ittihadul makaraj idan makaraj ya zama guda ɗaya ne sanadin guda ɗaya ne shi amr ibn yahya shi ya ruwaito hadisin daga mahaifinsa shi kuma daga wannan mutum da ya zo ya tambaya ya tambayi wato abdullahi bin zaid yaya alwala annabi sallallahu alaihi wasallam take saboda haka kissa ce guda ɗaya ba za a ce je ya tambaya ba ya nuna masa kuma yau ma ya sake zuwa ya kuma yin wannan tambaya aka kuma nuna masa a zuwa na farko aka yi masa sau biyu a zuwa na a'a iftar idan ya zan a ce makarantinta daban-daban ne wato abin nan mafitar ta guda biyu ce to a lokacin ne a iya cewa waƙi a ce guda biyu to amma mafitar ta guda ɗaya ce mutum ɗaya ne ake tambaya mutum ɗaya ne yake tambayar kuma a lokaci guda aka yi tambayar saboda haka ba za a ce abin ya faru ne sau biyu ba don haka ruwayar ita ce a bar gabatarwa ya wanke hannayen tafukan hannayensa sau biyu kaga wanda yana nuna wato mutum ko da ba daga bacci ya tashi ba idan zai yi alwala yana daga cikin sunna ya wanke hannayensa kafin ya sanya su a cikin abin nan a cikin kwaryar ruwa kamar yadda ya gabata a cikin hadisin Usman domin malamai suna ta saɓani shin wannan sai in mutum ya tashi daga bacci ko ba sai ya tashi daga bacci ba shi yasa malamai suka ce a wannan wanke hannun kusan duk waɗanda suka faɗi siffar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun faɗe shi wanke hannu na farko din nan tafukan hannu da mutum yake fara wankewa to kaga yanzu duk da ba tsoma hannun zaka yi a cikin abun abun ruwan ba kamar yadda da ake yi tun da zaka yi da buta ne ko zaka yi amfani da famfo ne kaga ba ba tsoma zaka yi ba to amma dai tunda manzo sallallahu alaihi wasallam babu sanda ya alwala face ya wanke hannayen nasa sai wanke wannan hannun ya zama sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta yadda inda mutum zai yi alwala bai wanke hannun ba to yayi wata alwala wacce saba ta manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ba a taba san ruwaya cewa manzo yayi irin wannan alwalan ba thumma tamadda wastan shaqa salatan sannan ya kurkura baki ya shaƙa ruwa sau uku a wata ruwayar sun mata wastan sara maimakon wastan shaƙa wastan sara salatan ya kurkura baki ya face abin da ruwa ba a facewa sai an shaƙa kuma duk sanda aka shaƙa za a face shi yasa a wani guri sai a faɗi facewar ba a faɗi shaƙawar ba don an san an shaƙa za a face wani gurin a faɗi facewar ba a faɗi shaƙawar ba don ba a shaƙa ba to me za a face don haka kowanne ɗaya na iya wakiltar ɗaya ɗaya na lazimtar ɗaya a ruwayar wahayib cewa fa mazmaza wastan shaka, wastan sara salasa garafat salasa ah, garafat na'am ya kurkura baki ya shaƙa ya face sau uku ya kurkura baki ya shafa ya shaka ya face haka ruwa ta zo abubuwan guda uku sai kuma ya ce salasa garafat saboda haka wasu suka ce to kaga wanda ya nuna kenan a kurkurar baki zai zan a kamfatar ruwanta daban shakawa kamfatar ruwanta da abin nan shakawa da facewa kamfatar ruwanta daban a ruwayar Khalid Ibnu Abdullah famagmada wastan shaƙa min kaffin wahidin fa'ala zalika talata ya kurkura baki ya shaƙa min kaffin wahidin amma daga tafin hannu ɗaya wato daga kamfatar tafin hannu guda ɗaya ya yi haka har sau uku wannan me yake nunawa dukkan fata ɗaya za ka haɗa kurkura baki da ruwa. dukkan fata ɗaya za ka haɗa kurkurar baki da shakarwa haka har sau uku an fahimta ba ka kurkure sau uku ba sannan kuma ka shaƙa sau uku ba haka ruwayar take nunawa ba mada wastan shaƙa min kaffin wahidin fa'ala zalika talatan ya kurkura baki ya shaƙa ruwa daga kamfatar tafin hannu guda ɗaya har sau uku a ruwayar suleiman ibn bilal sai yake cewa famad maza wastansara salasa marratin min gharfatin wahida famad maza ya kurkura baki wastansara ya shaƙa ya face salasa marratin sau uku min gharfatin wahida daga kamfata ɗaya ya zai zama kenan Eh? kaga kenan da shaƙa ruwan da facewar sau ukun kan fata ɗaya za a yi to wannan wasu sun yi hujja amma a sun yi hujja da wannan akan cewa ana iya yin haka amma waccan ruwaya ta wuhai ita take fassara maka yadda abin ya kasance don waƙi a ɗaya ce dole dai ɗaya yayi ba zai a ce yayi wannan ba yayi wannan ba zai ka ce sunna a tab ayi wannan ko ayi wannan a'a dole ɗaya yayi an gane ku inda a ce ruwayoyi ne daban-daban a ce hadisin Usman da ya yi a magana alwala kun san akwai mutanen da suka rawaito alwala annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka shahara hadisin Usman hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin Abdullahi dan Zaid hadisin Rubayy da kuma hadisin Ali ibn Abi Talib to da a ce wannan ya zo a hadisin Usman sai kuma ya zo a hadisin ali da wani abu daban to sai ka ce annabi ya yi wannan usman ya gani sannan kuma ya yi wannan ali ya gani don haka in kai wannan kayi sunna in kai ma wannan kayi sunna don waƙi abinci amma yanzu nan mutum ɗaya ne ya yi alwalar abdullahi ɗan zaid don haka waɗannan duk suna rawaito alwalar da ya yi ɗin nan ce daga abu ɗaya ne in an ce ya kamfata ya shaƙa ya kurkure ya shaƙa ya kuma kamfata ya kurkure ya shaƙa ya yi haka sau uku sannan kuma wani ya ce a'a ya kamfata ya kurkure ya shaƙa sau uku da kamfata ɗaya kaga ba zai yi su haɗu ba dole da ya kurkure baki da shakarwa sau ɗaya a lokaci ɗaya ake ba ana yi a sake dawo a yi ba don haka wayar wuhai ta fi fito da abin karara domin hatta ma ta minan nahiya minan nahiya min nahiyatul nazar min nahiyatul aql in zaka yi amfani da hankali kamfata ɗaya ba za ta kurkure ta shaƙa ta kurkure ta shaƙa ta kurkure ta shaƙa sau kuma kamfata ɗaya ba za ta yi wannan ba an gane ku saboda haka dole sai ka ɗauki waccan ziyada wacce take cikin ruwayar a wuhaib ita ce ta fito da abin ƙarara a ruwayar muslim ruwayar khalid ibn abdullah ya ce sun ba adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada famazmaza saboda haka malamai suke cewa wannan yana nuna ana gabatar da kurkurar baki akan shakarwa domin an yi amfani da alfa kun ga fa a wajen adafi tana nuna ta'kibi ne tana nuna wannan ya biyo bayan wannan sabanin wawo alwawu la tartib kamar yadda zamu zo mu gani a ƙarshen hadisin zamu ga inda wawun ta zo kuma bata nuna cewa akwai rattabawa ba a ciki amma duk inda fa ta zo to tana nuna tartibi ne sannan ya ce sun magasala wajhahu salasan sannan ya wanke fuskarsa sau uku duk ruwayoyi haka suka ce haka anan ba a samu sabanin ruwaya ba ya wanke fuskarsa sau uku sun magasala ya daihi marrataini marrataini sannan ya wanke hannayensa sau biyu biyu da tikirari da tikirari in ko kula a baya wajen wanke tafukan hannu sai ya ce sun magasala ha marrataini bai ce marrataini marrataini ba amma anan sai ce sun magasala ya daihe marrataini marrataini akwai bambanci ko babu me bambanci farko kawai cewa aka yi marrataini yayin da ake maganar wanke tafin hannu don a nuna maka cewa gaba ɗaya da dama da hagu lokaci guda aka wanke su amma wannan saboda dama daban hagu daban wajen wanke tangalalin hannu zuwa idan zuwa gwiwa hannu kowanne zaman kansa yake anan amma wajen wanke tafukan hannu sunna shine ka hada su ka wanke ba ka wanke wannan ba shi kadai ka wanke wannan shi kadai kamar yadda ake faɗa a mazhabar malikiya wannan babu dalilin da yake goyon bayan haka abinda dalili yake goyon baya shine ka hada su ka yi musu wankin gaba daya wato ka yi musu mu'amalar gaba ce guda daya amma in ka zo wankin sangalalin hannu to a wannan lokacin sai ka yi masa mu'amalan gaɓoɓi ne guda biyu shi yasa a wancan gurin sai aka ce marratai ne sun magasala ya dahu marratai ne amma nan sai aka ce marratai ne marratai ne wannan sau biyu wannan sau biyu an fahimci hikimar a ruwayar muslim wacce ya ruwaito wannan hadisin ta hanyar hibban ibn wasi an abdullahi bin zaid annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a a cikin ruwayarsa sai yake cewa wa yadahu yumna thalathan wal ukhra thalathan yana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala sai ya ce ya wanke hannunsa na dama sau uku ɗayan ma sau uku in an ce ɗayan ma hagu tunda babu wani hannu na uku ko to kaga wannan ruwayar daban don haka zaka iya cewa nan kiso shine guda biyu waccan kissa ana ba da labarin wani mutum da ya zo ya tambayi abdullahi bin zaid yake nuna masa yadda manzo Allah yayi wannan kuma kissar ba ita ce waccan ba wannan kissar hibban ibn wasi shi kuma ya ruwaito daga abdullahi dan zaid kaga ba wacce ruwaya bace wata ruwaya ce daban amma dai daga wannan sahabin a wannan kuma sai ya nuna masa wanke hannu sau uku uku saboda haka ana yin bibiyu ana kuma yin sau uku uku ilal mirfaqaini har zuwa guyoyin abin nan har zuwa guyoyin hannu wannan a baya mun yi maganar shigar da guyoyin hannu a cikin wato a cikin alwala lokacin da ake wanke wato sangalalin hannu din mun yi maganar shigar da gwiwar hannu a ciki inda muka yi maganar ila din nan wacce take nuna intiha'ul gaya tana da ma'anar ma'ani. ko kuma a'a tana maganar ila eh, eh, tana nufin intiha'ul gaya a nan gurin abin yake tsayawa murfak ba zai shiga ba abin da yake gwiwar ita hannun ba za ta shiga ba mun yi doguwar magana muka ce inda duk ya kasance abin da ila din ta shiga tsakankaninsu abu ne wanda yake jinsi ɗaya الحد والمحدود من جنس jinsin wahid to shikenan wannan zai shiga ciki in kuma ba jinsin su ɗaya ba to ba zai shiga ciki ba kamar inda Allah ya ce sun ba a timu siyama ila laili kaga abin da yake kafin dare rana ce saboda haka rana ba jinsin tsaye da dare ba saboda haka kaga sun ba a timu siyama ila laili kenan da zarar dare ya abin nan ya shigo da zarar rana ta faɗi to azumi ya kare ba a cewa sai dare ya shigo sosai har ma yadda shi'a suke yi sai taurari sun ma bayyana sannan a yi buɗe baki wanda duk wahalar banza ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza aqbalat ash-shams min hahuna wa adbarat min hahuna faqad afṭara as-sa'im idan idza aqbalat ash-shams min hahuna idza adbarat ash-shams min hahuna wa aqbala al-laylu min hahuna faqad afṭara as-sa'im idan rana ta bada baya sanan ta faɗi dare ya bullo ta nan to nan mai azumi ya zo ƙarshen azuminsa sa shi yasa abu awana a cikin mustakarajinsa ya ya istinbadin cewa to ko da ma mutum bayan rana ta faɗi ya shan ya cin komai ya ki aje azuminsa ya ki buɗe baki ya ce to ya zama mai buɗe bakin ko bai ci komai ba saboda manzo Allah ya ce faqad aftara saboda ka koda ka zauna ka ce kai ba za ka ci ba to da kai da wanda ya ci din har ma gara wanda ya ci shi yi sunna yana da ladan sunna amma kai babu batun cewa kana cikin azumi don haka ana ta rubuta maka lada a wannan dan lokacin da ka zauna baka ci ba saura kaga ila nan tana nufin intihaul gaya din saboda alhadd wal mahdud ba za su zama ba ba jinsi ɗaya bane sabanin aliyat aliyat tana fara tun daga kan dan yatsa har zuwa ka abin nan har zuwa farkon kafada duk wannan aliyadu ne saura kaga da da mirfaq da kuma abin da yake abin nan da da shi wannan sandar hannu din duk abu ɗaya ne duk yadu ne saboda haka alji alhadd wal mahdud min jinsin wahid saboda haka ila anan tana nufin ma'ani don haka sunna dai shine a shigar da guyoyin hannu lokacin da ake wankewa mun yi wannan maganar a hadisin baya thumma masaha ra'sahu sannan ya shafi kansa a ruwayar ibnu khuzaima akwai ziyada anan thumma masaha ra'sahu kullahu thumma masaha ra'sahu kullahu sannan ya shafi dukkan kansa Imam al-Bukhari haka yayi tabwibi haka ya sanya matashiyar babu babu masir ra'si kullihi babu masir ra'si kullihi shafar kai gaba ɗayansa to amma ruwayarsa babu kullihi din to ta ina ya samo shafar kai gaba ɗaya za mu gani ƙarshen hadisi yana nuna shafar kan gaba ɗaya amma a ruwayar ibn hibban a ruwayar ibn khuzaima akwai kullihi din a ruwayar khalid ibn abdullah akwai ƙarin ba Sun thumma masaha bi ra'sihi kamar yadda ya zo a cikin ayar amsahu bi ru'usikum bi din akwai ta a cikin ayar saboda haka ruwayar khalid ta zo sun thumma masaha bi ra'sihi qurtubi yake cewa qurtubi abul abbas ba abu abdullahi ba abul abbas mai littafin al-mufhim yake cewa alba'u huna litta'diya yajuzu hasfuha wa isbatuha ba inda yace masaha bi ra'sihi ruwayar da ta zo da ba yace wannan ba din ba ce ta ta'diya dan kawai a yi ta'diyan wannan fi'ili na masaha zuwa ga mafulinsa shine ra's don haka za a iya tabbatar da ita baɗin za a iya kuma shafa baɗin za a iya cewa summa masaha ra'sahu kamar yadda yake ruwaya malik za a kuma iya cewa summa masaha bi ra'sihi kamar yadda zaka ce masahtu ra'sal yatimi kana kuma iya cewa masahtu bi ra'sil yatimi wasu malamai suka ce a'a baɗin da aka shigar a nan kamar yadda ta zo a cikin ayar an shigar da ita ne don ta bada wata ma'ana ba kawai aka shigo da ita ba famsahu bi ru'usikum ba a ce wamsahu ru'usakum ba wannan ba din da aka kara suka ce tana da ma'ana domin al-ghuslu lughatan yaqtazi maghsulan bihi duk sanda za a ce an wanki abu kaza to akwai abin da aka yi amfani da shi wajen wanki shine ruwa misali ba zai ka ce ka wanki abu kaza ba sai ka kawo abin da aka yi wankin da shi dole sai an samu abin da aka yi wankin da shi amma al-mastu lugatan la yaqtadi mamsuhan bihi shafa ba ta buƙatar kawo wani abin da shi aka yi shafar za ka yi shafa da hannunka ba tare da komai ba amma in za ka wanke gabar ka da hannunka dole sai ka haɗa da wani abu wanda shi ne ruwa an gane ko saboda haka da an ce wamsahu ru'usakum suka ce da ba a ƙara wannan baɗin ba da shikenan ko da ba ruwa kawai ka shafa kanka shi ka kayi abin da ake bukata da babu wannan baɗin kawai ta akai wamsahu ru'usakum in ka zo alwala kawai ko ba ruwa kawai shafa kanka to amma da aka ce wamsahu bi ru'usikum wannan baɗin ta nuna cewa akwai abin da za ka yi amfani da shi wajen shafar kan saboda haka kamar a ce wamsahu bi ru'usikum ma'a yi kalbinsa taqdirin sa wamsahu ru'usakum bil ma'i saboda ka wannan baɗin dan ta nuna maka ana shafar kai ne da wani abu don haka dole sai da danshi ka shafi kan inda babu baɗin to shikenan shafar kan ko da ba ruwa ka yi ta ta yi ashe kaga ƙara baɗin tana da ma'ana don haka ba wai kawai za za'ida ba ce wacce ba ta da ma'ana da ita da babu duk ɗaya kamar yadda a maganar kurtubi take nunawa ya juzu haskuwa wa isbatuwa a'a tabbatar da ita ɗin yana baka wata ma'ana ne wanda inda za ka zare ta wannan ma'anar kuma ka zare ta ta tafi kenan an fahimta ko saboda haka baɗin yana nufin ba za ka yi shafar kai ba sai akwai danshi a hannunka in babu danshi ka shafa kanka to wannan shafar kai ba ta yi ba malamai sun yi ijma'i akan cewa shafar kai farilla ce daga cikin farillan alwala wajibi ne daga cikin wajiban alwala saboda ya zo a cikin nassin alkur'ani inda suka yi saɓani shin sai an shafi duka kan ko kuma koda wani bangare na kan aka shafa amma su sun yarda cewa dole a shafi kan don haka wajen tabbatar da wajabcin shafar kai ba su da saɓani inda wani zai zo ce shafar kai ba wajibi ba ce alwala ya kafirta da wani zai ce shafar kai ba wajibi ba ne alwala ya kafirta domin anan ya karyata alkur'ani sai yace wamsahu bi ru'usikum shi kuma yace a ba sai ka shafa ba ba tilas bane amma a wajen sha gwargwadon abin da za a shafa din shin ana nufin ka shafi kanka gaba daya ko ana nufin ka shafi wani bangaren kanka ma ya isa to shine nan suka samu sabani maganganu guda uku magana ta farko suka ce tilas ne mutum namiji ko mace idan yana alwala ya shafi kansa gaba daya kamilin kansa sai ya shafe shi da ruwa wanda ita ce mazhabar malik shine zahirin mazhabar imamu ahmad da kuma daukakin almajiransa ita ce maganar abu ubaid alqasim ibn sallam da ibn al-munzir wannan kuma shine zaɓin ibn taymiya suka ce dalili akan wannan shine fadar Allah wa wamsahu bi ru'usikum suka ce ba'u dinnan lil insaq ba'u dinnan ba ba'u ba ba'u tab'id bace kamar yadda shafi'iyya ke fada shafi'iya na cewa ba'un din nan tana nufin bangaren kanku suka ce a ba'un din nan lil ilsak dan a nuna maka akwai wani abu tare da hannunka kamar yadda muka yi bayani shine ruwan da zaka taba ruwan da zaka sa a hannunka ka yarfar sannan ka shafi kan wannan wannan ruwan shi baɗin take nunawa amma ba tana nuna bangaren kanka zaka shafa ba saboda haka kamar ana cewa wamsahu ru'usakum kamar yadda ake shafar fuska yayin da kake taimama domin shi ma cewa akai wamsahu bi wujuhikum ai kaga wannan badin ba tana nufin ka shafi bangaren fuskar ka ba shikenan ka gama alwala to in dai har kun yadda badin nan a taimama da aka ce bi wujuhikum ba tana nuna sashin fuska ba dan menene da an ce bi ru'usikum anan za ku ce ana nufin shashin fuska saboda haka suka ce ana nufin duka fuska gaba daya sannan suka ce kuma wannan umarni ne wamsahu bi ru'usikum umarni ne Allah ya bayar ayi shafar sunna kuma ta manzo sallallahu alaihi wasallama ta zo ta fassara wannan umarnin ya ake yin sa yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi yayi alwala sai aka ga ya shafi kansa gaba daya wannan hadisin ya nuna haka wa masaha bi ra'sihi kullihi ko wa masaha ra'sahu kullahu kamar yadda yake a cikin sahih ibn khuzaimah ya shafi kansa gaba daya kaga wannan ya fassara maka waccan ayar ba za ka zo ka ce ayar tana nufin bangaren kai ba tunda manzo sallallahu alaihi wasallam shike fassara abin da Allah ya saukar na alqur'ani shi aka bawa wannan aiki na yayi bayani don haka shi kuwa a bayanin sa ga yadda ya nuna kaga kenan Wamsa bi Usiku yana nufin shafar dukkan kai haka nan hadisin Mughira Ibnu Shu'ba wanda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa masaha alal kuffaini wa muqaddama ra'sihi wa ala imamatihi a cikin sayyid muslim riwayar riwayar da take cikin sayyid muslim mughira ibn shu'ba yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya alwala ya shafi khuffin sa guda biyu sannan ya shafi gaban kansa wato makwarkwadar kansa sannan kuma ya karasa akan rawaninsa kaga wannan hadisi ne wanda yake da dama daga cikin malamai sun inganta shi akwai shi a sayi muslim abu dawud tirmizi a duk sun ruwaito shi da a ce shafa akan wani bangare na kai yana wadatarwa to babu abin da zai sa ko manzo Allah ya karasa shafar akan rawaninsa ashe tun da kaga har ya karace akan rawaninsa wanda yana nuna wajabcin a game kai da shafa din gaba daya wannan ce magana ta farko wacce da dama daga cikin malamai suka faɗa kuma ita ce ra'ayin Imam Malik da kuma zahirin mazhab Imam Ahmad amma akwai wasu malaman da su suna ganin cewa in ka in ka shafi wani tashi na kanka to shikenan ya isa mazabar abu hanifa da mazabar shafi'i illa iyaka sun yi saɓani to iya wane abin gwargwado ne zai wadatar mun ji ba sai an shafa duka ba to gwargwadon kamar yaya shafar za ta isa to shikenan kuma su ba sai suka sai suka dare sai suka rabu wasu suka ce in ka shafi silin gashin ka kwaya uku ma shi kenan saboda in kana alwala kawai ka dan kamo dan gashin ka kwaya uku haka gidan ka shafa kai abin kamar wasa wallahi kamar wasa wasu suka ce a'a sai ka shafi rubi'i kaga an baka aiki <laughs> sai ka sai ka auna tabbata cewa iya yanzu ya kai rubi'i ko bai kai ba wasu suka ce a'a sai ka shafi rabi in bai kai rabi ba bai yi ba to kai duka mana ka huta din me wannan eh, me ka wannan wahala a ce uku a ce rubu'i a ce duka suka ce wai baɗin nan ta tabi'i ce ba ta ilsa ba ta ce sannan suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala ya shafi hadisin mugira ya shafi gaban kansa muqaddam ra'sihi bai shafi duka kan ba duk da cewa sun ba su cewa ya ƙara da akan rawani sai suka yi shiru kuma ba su faɗa ba ƙauli na uku shine wanda suke yake cewa in dai namiji ne zai alwala tilas ya shafi dukkan kansa amma in mace ce to ita in ta shafi wani bangare yayi wannan ruwaya ce da ake jingina wa Imam Ahmad ana cewa yana cewa arju an takuna al-mar'a fi mashir ra'si ashal ina fatan mace ta zan a wajen shafar kai al'amarin ta yafi sauki yace kanat aisha tamsahu muqaddam ra'siha yace aisha tana shafar gaban kanta wato gaban gaba abin da makwarkwadar kanta kawai shikenan ibnu qudama limami ne a mazhabar hanabila yace to ahmad min ahli alhadisi wala yastadillu bi hadithatin bi hadithati ainin illa idza thabatat indahu insha Allah ya yace Imam Ahmad dai malamin hadisi ne ba zai yiwu ya bada yayi hujja da wata kissa ba sai in ta tabbata a wajensa saboda haka da ya hujjar da kissar Aisha ta tabbata a gurinsa kenan maganar da za ta fi rinjaye insha Allah ita ce maganar farko maganar farko wacce take cewa wajibi ne mutum ga alwala ya shafi dukkan kansa saboda dalilan da suka bayar sun fi karfi amma wanda zai ce alba'u din na littabi'in tana nuna ka shafi wani sashi na kanka wannan magana ce da malaman luga sun yi inkarinta an ce siba waihi shine limamin malaman luga ya yi inkarinta a littafinsa har guri goma sha biyar ya yi inkarin wannan magana shi bai yadda da ita ba ibnu burhan yana cewa duk wanda ya riya cewa alba'u tana zuwa bi ma'anar ba'd a harshen larabci to ya zo da wani abin da ya fi ƙarfin malaman luga wato malaman luga dai ba san wannan ba don haka a harshen larabci ba'u ba ta zuwa littab'i sai dai ta zo lil ilsaq ta zo lil ilsaq ba littab'i ba inda Allah ce wal yatawafu bil baitil atiq kaga ba yana nufin ku yi dawafi ga wani bangare ban da wani bangaren ba yana nufin dai dawafin naku ya zama a jikinsa an gane yawwa ba'un haka take zuwa a larabci amma ba ba ta zo tab'id ba shine ra'ayin jumhur mana duk da cewa malaman mazhabar sun kasu biyu mazhaba hudu amma da in ka ɗauki ra'ayin jumhur kana nufin galibin malamai sun fi rinjayar da maganar farko amma a mazhabobi hudu sun rabu biyu mazhabar farko ba malik da ahmad suna a kauli na farko shafi'i da abu hanifa su kuma suna kauli na biyu kauli na uku kuma wannan wata ruwaya ce da ake jinginawa imamu ahmad da haka babu wani hadisi guda ɗaya tak da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala ya takaita shafar wani bangare na kansa kawai babu hadisi ko ƙwaya ɗaya tak da ya zo akan wannan na'am ya yi alwala ya shafi nasiyarsa ya kuma ƙara shi akan rawaninsa don haka shafar kai tana da hali guda uku wanda duk sunna ta tabbata da su hali na farko ka shafi kan gaba ɗaya akan sumarka hali na biyu ka shafi wani bangare na kanka ka karasa akan rawaninka hali na uku kuma ka shafa akan rawanin ba tare da ka shafi kanka ba ba tare da ka shafi sumarka ba an gane ko waɗannan duk wanda kai sunna kai shafar kai kai idan ka shafi ka shafi kan naka abin nan ba rawani ba rauni ka shafi kan naka ko ma da raunin ka tule raunin ka shafi kanka kayi sunna haka nan in ka shafi wani bangare da kanka sannan ka karasa da rawanin wato ka dan daga haka baka so ya kwance sai kuma ka dawo da shi sai ka karasa akan rawanin yayi ko kuma baka ma wato taba rawanin ba gaba daya sai kawai ka ma shafa akan sa yayi amma rawani aka ce ba hula ba dan kaka ga dai misali da eh, ka ce to har hula kenan wannan dai yayi mace kuma tana iya shafa akan dan kwalinta mace za ta iya shafa akan khimar dinta za ta kuma iya shafa akan wani bangare na kanta sannan ta kare shi akan khimar dinta sannan kunnuwa al'uznani min ar-ra's kunnuwa biyu suna daga cikin kai hukuncin su hukuncin shafar kai akwai hadisi da ya zo marfu'i al-uznani min rasi amma magana mafi inganci cewa wannan hadisi mawqufi ne da dama daga cikin magabata sun faɗi wannan magana al-uznani min ras kunnuwa suna daga wato hukuncin kunnuwa hukuncin kai abinda zai kara tabbatar da wannan ruwayoyi da dama da suka zo a sunan abi dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja da wasu littattafai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu masaha ra'sahu wa uznaihi marratan wahida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kansa da kunnuwansa wato sau daya in ka shafa kai ka gama sai kuma ka shafa kunnu ba sai ka ebo wani ruwa sabo ba wannan bai zama washifi ba wannan duk ya tabbata a daga Ali da Ibn Abbas da Rubayy da kuma Uthman waɗanda suka ruwaito alwalar annabi sallallahu alaihi wa wa sallama imamu sana'ani a cikin subulus salam yana cewa kulluhum muttafiquna ala anna mashaha ma'ar ra'si marratan wahida ay wahidin duk waɗannan sahabbai ali ibnu abbas rubayy uthman sun haɗu akan cewa ana shafar kai tare da kunnuwa sau ɗaya wato da ruwa ɗaya kamar yadda shine lafazin zahirin lafazin marratan ɗin da ya zo duk da cewa zai yiwu ana nufin marratan wahida ba a maimaita shafar ba an yi sau ɗaya ba a maimaita ba to amma dai ɗaukan shi a matsayin cewa ruwa ɗaya ne aka yi amfani da shi shi ya fi kusa da lafazin sama da ka ɗauke shi a matsayin an yi amfani da ebo kowane 'yan masa amfani da ruwansa amma sau ɗaya duk da cewa ya tabbata a cikin musannaf na abdulrazzaq da kuma sunanul kubra na bai haƙi cewa abdullahi dan umar ya kasance in ya shafi kai yakan sake ebo ruwa daban wanda zai shafi kunnensa da shi wanda ya tabbata a aikin abdullahi dan umar saboda ka al'amarin da yana da sauki kwarai da gaske wanda ya yi ya shafi kai sannan ya shafi kunne da wannan ruwan to babu wani abin inkari tattare da shi balma hadisai wanda suka zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna goya masa baya ɗari bisa ɗari wanda kuma ya sake ebo ruwa ya sake shafa kunnensa shi kuma yana da wata madogara da babu laifi shi ma in ya makale mata shine aikin abdullahi dan umar wanda ya tabbata a cikin musannaf na abdurrazzaq da kuma sunan kubra na baihaqi amma shafar wuya dan wasu zaka ga sai a yi ruwa kuma sai a shafa a wuya wannan bid'a ce wannan bata tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ba wannan wanda duk yayi to kawai yana wanke wuyan sani ko yana tada dauda irin lafazin me yake nunawa yayi wo gaba da su ya yi baya da su amma kuma sai ya ce bada'a bi muqaddami ra'sihi ya fara da gaban kansa thumma zahaba bihi ma sannan ya tafi da hannayensa ila kafahu zuwa ƙeyarsa kaga farkon lafazin kamar ya sha bamban da ƙarshen lafazin farkon ruwayar aqbala bihima wa adbara ya fara ya gaba sannan ya yi baya shi yasa wasu wasu ma har aka samu suna cewa sunna fil masi ke wani malami ne guda ɗaya kisa sunna fil masi an yabda bi mu'akhkharir ra'si ila an yantahi ila muqaddami fara ta nan yayi wannan shine zahirin aqbala thumma adbara to amma in muka kula shi mai ruwayar ai ya fassara aqbala bihima wa adbara din yace bada bi muqaddami ra'si shi yasa suka ce saboda ita alwawu la tufidu la taqtadi tartib da yace aqbala wa adbara wawu din nan ba tana nuna tartibi ba dan ka ce dakhala zaidun dakhala zaidun al masjid wa amrun wa ibrahim wa isma'il wawu din nan ba tana nuna cewa sai da zaidu ya shigo ba sannan amru ya shigo sannan ibrahim ya shigo a'a ta yi ma na ƙarshen da ka faɗa shi ya fara shigowa don haka wawu din ba tana nufin ba tana nufin tartibi ba da fa'un aka yi amfani da ita da khala zaidun fa amrun fa ibrahim fa isma'il to fa tana nuna ta'qib wannan sai da ya shigo sannan wannan a bayansa sannan wannan a bayan sannan amma wawun la tufidu tartib an gane ko saboda haka kenan zai iya yiwa jumlar tana nufin fa adbara bihima wa aqbala yayi baya da su sannan ya dawo da su bada bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihi ma ala qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada bi kaga shikenan jumla ta zauna daidai saboda shi wannan hadisi ya zo da da alfas daban-daban ya zo da wannan lafazin da muka karanta ya zo da wa masaha bi ra'sihi ma aqbala wa ma adbara akwai ruwaya akwai inda ya zo da haka akwai inda yazo da saha bi ra'sihi fa adbara wa aqbala ruwaya Sulaiman ibn Bilal sai ta ce fa adbara kaga ta ina ya fara kenan ta gaba wa aqbala sannan ya hura shi baya ruwayar Sulaiman ibn Bilal ita ce za ta fi dacewa da karashin hadisi an gane ko tunda mafitar hadisin guda ɗaya ce kamar yadda muka faɗa shine Abdullahi bin Zaid yayin da yake ba da wannan yake ba da wannan bayani ko yake yin wannan alwala ga shi mai tambaya saboda haka yin baya da dawo da shi gaba wannan yana yana nuna me yana nuna isti'abur ra's fil masi shine yasa da bukhari yace babu al masir ra's kullihi duk da babu kalmar kullihi a cikin amma wannan bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma aqbala wannan yana nuna ya game kansa da shafa gaba daya sannan ya ce thumma ghasala rijlaihi sannan ya wanke kafafuwansa a ruwayar wahid thumma ghasala rijlaihi ila al-ka'baini ya wanke ya wanke kafafuwansa zuwa ka'baini al-ka'bu shine al-'azmun nashizu inda multaqi saqi Multaka saqi wal qadam wannan kashin da yake tohowa a a dunduniya da da kuma kauri mahaɗar dunduniya da kauri wannan kashin da yake huduwa shine ake cewa ka'ab wannan shine abin da ahlul lugha suka sani don masana harshen larabci an ce da su ka'ab to ana nufin wannan idan sawu ɗin da muke faɗa da Hausa mafi ƙarfin dalilin da yake nuna haka hadisin Nu'man ibn Bashir da yake maganar sahu fara'aitu rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi fara'aitu rajula minna sai na ga mutum daga cikin mu mu yana hada idan sawunsa da idan sawun dan uwansa kaga kenan wannan shine ka'ab domin yadda wasu suka fassara ka'ab kamar Abu Hanifa aka ce ya fassara ka'ab da cewa wannan kashin dunduniya kashin dunduniya an gane an za a iya taɓo shi ko ka taɓa shi ka ji wannan kashin da yake dunduniyarka abu hanifa ya ce shi ne ka'af to kaga in shi ne ka'af yaya za a ce yulziqu ka'abahu bi ka'abi sahibihi yana hada idan wato ka'ab dinsa da ka'ab din dan uwansa kaga ba ya za a idan duniya tana can baya wani irin sahu kuke yi za ku iya hada wannan to malamai suka ce wannan hadisi na Nu'man shi yake fito mana da ma'anar ka'ab eh. Eh. a'a wannan wannan kuma wata magana ce daban ka gane wannan ko magana hada sahu ne daban ba yanzu maganar me ka'ab din biki so a fito da ba'aran ka'ab saboda yan shi'a ka san su su ma yadda da wanke kafar ba shafa kawai suke yi to da aka ce ah, Wamsa bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'abaini su suna fassara shi su ma da wannan kashin dunduniyar ba sa fassara shi da idan sawu wai ai ba za a ce ka'abaini ba saboda wai kafa ai idan sawo mutum mutum ɗaya hudu gare shi da sai a ce ilal ki'abi ba za a ce ka'abai ne ba an gane <laughs> waya kafofuwan hudu su suka hada to kaga wannan hadisi yana nuna wajabcin wanke kafa kuma duk ahlus sunna sun yarda da wannan sun yi hujja kuma da fadar Allah wa arjulakum ila al-ka'bayn bi qira'ati an-nasb wa arjulakum ila al-ka'bayn kuma tana daga cikin qira'atu sab'a tana daga cikin qira'atu sab'a akwai qira'ar jarri wa arjulikum akwai kuma qira'an nas wa arjulakum wa arjulakum za ta zama aqfun ne ala al-mafsulat fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ay fafsulu arjulakum wanke kafaku duk wani wanda ya ruwaito sifar alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wanke kafafu biyu zuwa zuwa idanun sawu daga ciki akwai hadisin Usman ibn Affan radiyallahu anhu da yace thumma gasala rijlahu thalatha mirarin ila al-ka'bayn ya wanke kafafuwansa sau uku zuwa idan sawu kuma wannan alka'abani din dakhilani fil ghasl su ma za su shiga cikin wankin su idanun sarun za su shiga li anna hadda idza kana min jinsil mahdudi eh, da khala fihi kamar yadda muka ce haka su ma za su shiga cikin wankin sannan a hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda muka karanta a kitabul ilm yana ƙara tabbatar da haka yayin da yake cewa takhallafa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi safratin fa adraknahu wa qad arhaqana al-'asr فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة kaga wannan yana fito da mas'alar karara cewa kafa a alwala ba shafarta ake yi ba wanke ta ake yi abdullahi dan amr ya ce mun yi wata tafiya da manzo sallallahu alaihi wa sallama. sai ainihin muka yi gaba muka bar manzo sallallahu alaihi wasallama a baya sai ya zo ya same ni ya same mu da asar tana neman ta kubuce mana don haka muna ta gaggawa wajen alwala muna shafa kafafuwan mu maimakon mu wanke saboda gaggawa kawai sai mu bi su da ruwa mu shafa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga sa da karfi yace wailul lil aqabi minan nar bano ya tabbata ga digan da ruwa baya taba kaga ashe ba shafawa ake yi ba wankewa ake yi in har ka shafa ba tare da ruwa ya ba tare da ruwa ya gudana a kafar ba wannan ka shiga uku Allah ya sauke rafida shi'a su suka saba akan wannan mas'ala suka ce wajibi ne a shafi diga a shafi wato kafafuwa ba wanke su ba ba wanke su za a yi ba shafa za a yi zuwa diddige kawai ka shafa zuwa diddige shikenan in ga dan shi'a ya wanke kafarsa to bai san shi'ar ba an dai ja shi ne yana rakiya bai san kuma inda za a ba za ka ya alwala ya wanke ce to kai baka san wa kake rakawa ba to ai ba a sha ba a wankewa inda za a yi shafar ba su yadda a yi shafar ba inda aka ce a wanke kuma nan kuma suke shafar an ce a wanke kafa suka shafa aka ce a shafa kufi suka ce ba za su shafa ba ba aka a suka yi ba ba su yadda da shafar kufi ba amma kuma sun yarda da a shafa kafa duk da babu kuffin a jikinta abdurrahman ibn abi laila yake cewa dukkan wani da na samu ganinsa daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallama ban taba ganin ya alwala ba face ya wanke kafarsa in dai ba kuffi bane wannan kuma matsala ce daban in dai alwala zai yi to sai ya wanke kafarsa wannan ita ce shine da musulmi suka yi ijma'i a kansa in banda waɗannan mutane su kaɗai ne suka yi tawaye suka bar ainihin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara alqur'ani da shi in ka ce ai akwai qira'ar wa arjulikum manzala shi ya karantar da qira'o'in bi duk da su ba su yadda da qira'an nasu ba su ba su yadda da qira'ar wa arjulakum ba dan shi'a bai yadda da wannan ba wanda zai nuna maka alqur'anin akwai abin da suke shakka muna faɗa suna cewa inda sun yadda da qira'ar nasu to dan menene za su yi shafa an gane to su san ba su yadda da qira'ar nasaba ba ba za ka ce wa arjulakum ba sai dai a kira'a ka ce wa arjulikum suna inkarin wannan kira'a za ka suke cewa wa arjulikum ne wa arjulikum kuma adafi ne akan shafar kai wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ay wamsahu bi arjulikum malaman sunna suka ce mun yadda da qira'an nas mun yadda da qira'ar jar don dukkan su qira'o'i ne mutawatirai daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma shi ma'aiki da ya koyar da wannan kira'o'i kuma ya koyar da alqur'ani shi ya fassara wannan gaba ya nuna inda ake wankewa ya kuma nuna inda ake shafar saboda haka ana wankewa yayin da ya zama na babu kuffi a jiki ana kuma shafa yayin da ya zama akwai kuffi a jiki kaga shikenan kaya aiki da ayar da ta guda biyun gaba daya baka ɗauki wata ba kai imani da ita ka kafircewa wata ba kamar yadda su suka yi kaga wannan magana ita tafi zama adalci ita kuma tafi daidai da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar kuma su kansu a cikin wasu littafansu na shi'a suna ruwaito ruwayoyin wanke kafar amma da yake duk inda barna take za ga ana hada abubuwa da abin da zai warware su ma wani lokaci ba a sani a cikin furu'ul kafi akwai inda aka hikaito magana alwala daga sayyidina ali kuma sai aka hikaito wanke kafafuwa a cikin littafin wasa'ilu shi'a na al-hurrul amili akwai wannan mustadrakul wasa'il akwai wannan haka akwai ruwayoyi daga shi'a a cikin littafansu amma sun watsar da su sun ɗauki magana shafa kafa kawai yayin da suke alwala wanda kuma duk mutumin da zai alwala bai wanke ta ba bai wanke kafarsa ba tare da cewa ba kuffi yake sanye da shi ba ba safa yake sanye da ita ba to wannan baya da alwala saboda haka bittali baya da sallah shi yasa a ce a haɗa kai gaba dan shi a sallah ka bi dan shi'a sallah to zaka yi barin sallar ka Allah ya sauki da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ولا عدوان illa على الظالمين wannan ya ce yaya ake yin sallar da sabon ango yake yi ranar tariya da kuma addu'ar addu'a da kama kan amarya wato addu'a da zai yi wa amarya to sallar dai nafila ce a biyu ba wata sallah ce ta musamman mai wasu rukunai na musamman raka'a za ka yi nafila biyu kawai nafila mai a biyu kenan sai kuma addu'a da za ka kama kanta ka yi Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma jubilat alaihi shikenan hmm? ya ake a kuma kama kai ma sai na gaya maka ake ka ji tsoron Allah ah. sai na ce maka ta ƙeye ko ta gaba ko ta ka kama ta ko ina ma wannan ya ce <clears throat> menene ingancin wannan hadisin hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta suratul kafi a ranar juma'a wannan hadisin akwai maganganu na malamai a kansa magana mafi rinjaye ne a guri na shine hadisin shaz ne hadisin za'ifi ne yana da rauni wa idan mutum ya karanta suratul waqi'a zai samu kuɗi wannan mun yi bayanin a farkon bude suratul waqi'a a tafsiri in dai dan ka samu kuɗi za ka karanta suratul waqi'a to ka karanta suratul waqi'a da suratul rahman da suratul ali imran da bakara da suratul eh, mu'awwizataini da qul ya ayyuhal kafirun duk hukuncin su ɗaya wajen karatu babu maganar cewa in ka karanta wannan zaka samu kuɗi in ka karanta waccan ko ba ka yi kuɗi ba hadisi ne da bai inganta ba cewa karanta suratul waqi'a yana hana mutum talauci ai da yanzu 'yan kano duk sun yi kuɗi ba gaskiya ba ne a karanta an Allah ya so ya yi ma talauci zai yayi maka amma ba wai don kawai karatun suratul waqi'a ba wani ba shi da abin karatu sai suratul waqi'a wanda ce a gaya masa ma'anar wannan hadisin an Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار كن له سترا من النار متفق عليه Aisha Allah ƙara mata yarda ta ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda Allah ya jarrabe shi ta hanyar bashi ‘ya'ya mata duk abin da Allah zai baka a duniya jarraba ce sawa'un maza ya baka ko mata ya baka alkhairi ka gani ko akasin ka gani duk jarraba ce kuɗi ubangiji ya baka ko kuma talauci ya barka a ciki duk jarraba ce an gane ko kada ka ji karmar obtuliya ka ɗauka samun mata bala'i Allah ce fa amma fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman kaga ni'ima ce jin daɗi amma ubangiji ya kira shi ibtalahu Allah yana cewa wani bulukun bil khairi wa sharri fitna da alkhairi da ashari duk ubangiji yana jarraba mutum da shi saboda wanda Allah ya so jarraba sa shi kuma ta hanyar yaya mata sai ya ce fa ahsana ilaihinna sannan ya kyautata musu tarbiya mai kyale su suna ta tallace tallace suna yawan banza suna gararan ba a titi ba a ya kula da su ya yi musu tarbiya ya ilmantar da su ya sa sun kasance yara ne kamammu har suka yi aure kunna lahu sitran minan nar za su zama masa sitara ranar gobe kiyama za su zama masa garkuwa daga shiga wuta to za su amfane shi ranar gobe kiyama menene ingancin hadisin da yake cewa ba a yin itikafi sai a masallatai guda uku wannan hadisin magana mafi inganci bai inganta magana mafi karfi bai inganta ba cewa la itikafa illa ila thalathati masajid in wanda suka inganta shi suna cewa babu itikafi sai ka je masallacin makka ko madina ko ka je baitul maqdis kaga idan muka yadda da wannan to babu magana itikafi a kowace ƙasa ma kenan ubangiji ya yi itlaƙin masallatai da ya wa antum akifuna fil masajid ya yi su shi yasa ma mu a gurin mu ba sharadi bane ma masallacin sai ya zama na juma'a malamai suna cewa masallaci ya zama na juma'a domin kada mutum ya fawwata wa kansa sallar juma'a tunda bai itikafi ba a so yana fita to amma da za a kaddara kauye babu masallacin juma'a a ƙauyen da yake ko a garin da yake ko a inda yake zai iya yi ko da ba a ko da babu masallacin juma'a inda masallacin juma'a to ya je masallacin juma'a zai saboda ya dinga samun sallar juma'a a'a to ai zai fawwata wa kansa masallacin itikafi sunna ce halarta sallar juma'a wajibi ne zai iya yi in zai iya shiga ya fita kafin lokacin juma'a ma'ana zai yi kwana uku ya shiga asabar da litinin ya gama kaga zai samu wannan juma'ar shikenan don haka ba sharaɗi ba ne suna sharɗantawa ne galibi saboda kada kawata mutum juma'a shine dalili kawai amma ba wai nassi ne zo ce sai masjid jami'a ba hmm? a ban ce maka sharaɗi ba ne misali na baka malam anas radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ja'at imra'atun ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha qalat ya rasulullahi alaka bi haja فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتها قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه حديث يا إنجنتا anas ibn malik yana bawa yana ba da labarin matar da ta zo ta kawo kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama tana bijira kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta anas yana gaya wa iyalin gidansa yana karanta musu hadisi ce wata mata ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta bijira kanta ga annabi ta ce ya rasulullahi kana da bukata ta sai yar anas yarsa sai ce ta kai matar na ba ta da kunya ta ce kai cuna matar nan ba ta da kunya ta zo har gurin manzo Allah tana kana da bukata ta sai Anas ya ce hiya khairun minki ta fi ki alkhairi domin ita ta so annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta yi kwadayin zama da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka shi yasa ta je ta ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama da niyyar ya aure ta menene hukuncin sa dan yatsa a baki lokacin kurkurar baki ba ba sharadi ba dan shi kurkurar baki abinda ake nufi da kurkure baki shigar da ruwa a baki sannan ka motsa shi shine kurkurar baki ka shigar da ruwa a baki ka motsa ka fitar sawa'un ka sa dan yatsa ko baka sa wannan sa dan yatsa wani abu ne daga wajenka amma ba wai sharadi bane na kurkurar baki an gane ko kada wani ya dauka an ce kurkura baki to sai an sa dan yatsa kamar yadda ga wasu suna ta yi suna ta zungura zungura zungure ba sharadi bane mm. a a ba ce ba na aka ce a suwakin dan yatsa saboda haka ba ba sharadi ba in dai ka sa ruwa a bakinka ka kurkura ka fitar da shi shikenan kai maza maza ka kurkura baki sa dan yatsa wannan wani abu ne daga bangaren ka kuma kai kaga dama ka sa ba wai shari'a ce ta saka ba Allah madaukakin sarki aha arba'in aha aha ban gane ba Uh-huh. wato mijin nata ya mutu bayan ta haihu ka haka ke nufi ba kafin ta haihu bane ya mutu bayan ta haihu ne eh, eh. sai ta haihu da wata biyu to idan ar an yarda cewa ta fita daga idda da kwana arba'in min babu aula in ya kai wata biyu saboda haka in ya kai wata biyu ma ta fita kowane lokaci ne sawa wata biyu wata uku wata hudu wata biyar ta dai fita daga dai zara yi ta fita ka gane ko eh eh eh me alaka su ba su da alaka wancan kada ka yi kada ka niki gari ka ce za ka je wani guri don ka girma magirun, in ba waɗannan gurare guda uku ba wannan kuma ana wancin kuma yana cewa ba a itikafi sai a masallatai guda uku kaga ai ya ba irin ba hailalin su ɗaya ba الله wa sahbihi ajma'in